shararre fasi wannan aka fi sani da an masu birka wanda ke taka rawar ganin ki yake fitar da kuke iri daban-daban wani irin fitar da haka kuke jin ta kuke jin daɗin ta kuke ba da ta kuma comment na jin daɗi na tabbatar da cewa masu yanki suna bibiyar da wannan channel din ba suna sauraron dukkan wasu fasiyan aika iri daban-daban wanda muke kawo musu dukkan wasu fitattun aika mu kuma suke ba da dukkan wasu fitattun aika da wannan fitattun jihar mun mawaƙi yake kawo a kowane lokaci da mun sai idan kuna bibiyar da wannan fitattun mawaƙi za ku yana fitar da hakokin shi iri daban-daban masu matuƙar daɗi masu razuciya ta daidai wutar da aka tabbas za ku ji ta ku ji daɗin ta kuma za ku yaba da ita to muna kare muku dogo da musamman wajen sha kamar lak da kuke mana a kowane lokaci a cikin channel hakan da ke ƙara tabbatar da mu a cikin channel kuna ƙara ba mu ƙarfin gwa sosai musamman wajen sha commentin lakin da kuke kan na ƙara nuna mana da cewa kuna bibiyar wannan fitaccen channel din kuma kuna sauraron dukkan wasu fasiyan aika wannan muke kawo muku kuma kuke jin kuke jin daɗin su kuke ba da su to muna ƙara muku godiya wajen sha da commentin da lakin da kuke mana a kowane lokaci hakan na ƙara nuna mana da cewa kuna bibiyar channel din kuma kuna sauraron dukkan wasu taɓa aika iri daban-daban wannan muke kamun muku kuma kuke jin su kuke jin daɗin su kuke yaba da su mun gode sosai wajen shiya da commenting din da lakin da kuke a cikin channel din hakan na sharare fashi wannan aka fi sani da an masu birka wanda ke takarar ganin ke ke fitar da kuke iri daban-daban wannan irin fitar da aka kuke jin ta kuke jin daɗin ta kuke yaba da ta kuma commenting din daɗi na tabbatar da cewa masu yanki suna bibiyar da wannan channel din ba suna sauraron dukkan wasu fasiyan aika iri daban-daban wannan muke kawo musu dukkan wasu fitattun aika mu kuma suke yaba da dukkan wasu fitattun aika da wannan fitattun jarumin mawaƙi kake kawo a kowane lokaci daidai mun sai idan kuna bibiya da wannan fitaccen mawaƙi za ku yana fitar da waƙoƙin shi iri daban-daban masu matuƙar daɗi masu razuciya ta da idan ya fitar da waƙa takwas za ku ji ta ku ji daɗin ta kuma za ku yaba da ita to muna ƙara muku dogo da musamman wajen sha kamar lak da kuke mana a kowane lokaci a cincin na hakan da ke ƙara tabbatar da mu a cincin channel kuna ƙara ba mu ƙarfin guwa sosai musamman wajen sha kwamentin lakin da kuke yakan na ƙara nuna mana da cewa kuna bibiyar wannan fitaccen channel din kuma kuna sauraron dukkan wasu fasiyan aika wannan muke kawo kuma kuke jin su kuke jin daɗin su kuke bar su to muna kare muku gode wajen sha da commenting da liking da kuke mana a kowane lokaci hakan na kara nuna mana da cewa kuna bibiyar channel don kuma kuna saurara da dukkan wasu fasiyan aika iri daban-daban wannan muke kawo muku kuma kuke jin su kuke jin daɗin su kuke yaba da su mun gode sosai wajen sha da shararre fasi wannan aka fi sani da an masu furika wanda ke takarar ganin ke ga bidan da kuke iri daban-daban wannan irin fitar da ka kuke jin da kuke jin daɗin ta kuke ba da ta kuma comment na daɗi na tabbatar da cewa masoyan suna bibiyar wannan channel din ba suna sauraron dukkan wasu fasiyan aika iri daban-daban wannan muke kawo musu dukkan wasu fitattun aika mu kuma suke yaba da dukkan wasu fitattun aika da wannan fitaccen jarumin mawaƙi yake kawo a kowane lokaci da dai mun sai idan kuna bibiya da wannan fitaccen mawaƙi za ku yana fitar da waƙoƙin shi iri daban-daban masu matuƙar daɗi masu zuciya ta da idan ya fitar da haka tabbas za ku ji ta ku ji daɗin ta kuma za ku yaba da ita da muna ƙara muku dogo da musamman wajen sha kwamar lak da kuke mana a kowane lokaci a cikin channel hakan da ke ƙara tabbatar da mu a cikin channel kuna ƙara ba mu ƙarfin gwiwa sosai musamman wajen sha kwamentar lakin da kuke hakan na ƙara nuna mana da cewa kuna bibiyar wannan करना बजाज अच्छा चैनल